Foto na ashirin Nehemiya ya yi shirin gyaran Urshalima Nehemiya Sura biyu aya sha ɗaya zuwa ashirin Nehemiya ya koma Urshalima tare da kaya da yawa da sojoji domin su tsare shi sun sha tafiya har wata hudu kafin su kai Urshalima kwanaki da dama bayan komawarsa Nehemiya ya tafi da dare shi duba yadda birnin ya lalace da yadda za shi gyara shi washe gari nehemiya ya kira shugabannin isra'ila domin shawara da nuna yadda allah ya sa a zuciyarsa ya gyara birnin da kuma nuna kaya da sarkin babila ya bashi shugabannin isra'ila suka yi murna da ba da goyon baya domin sake gina Urshalima. Suka yi fata Allah ya taimake su cika wannan niyyar.